أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحديث العظيم da muwafaka a duniya da lahira don sarkin sunayensa jiya dai mun sha karatunmu haka ba yau kuma ga mu a manzilatu tauba shafi talatin da takwas shi kenan manzilatu tauba ce matsayin tuba ko daraja ta tuba فإذا صح له هذا المقام إذا وانسان درجة تطبق دليشي وكما وانا درجة محاطبة كنا وانا كافين يقظة دواعي فكرة بصيرة عزم sun haɗu a cikin ta muhafabar in wannan ya zauna da gindin kaddaram ya fara aiki ya jajize to sai wannan babai rafa fa'adahu hadal makam wa nazala fi hadhihi manzila mutum ya sauka a wannan zangon ya hau wannan kujerar a sharafa asarafa ha. ala muqamit tauba daga nan in ya hau zai leko ya hango daga kujerar muhafaza zai hango matsayin tuba ai wannan shine farko mutum ya tafi ya gurzu ya yi abin da ya samu ya kafa ya samu fikira ya samu basira ya samu az ya haɗa muhasaba to daga inda ya hau wannan kujerar to a nan ne zai hango ga kujerar a tauba can kuma idan bai hau kan tauba din nan ba kamar bai yi komai ba sai don haka yanzu kallo ya koma sama don ya koma tauba alama kamin tauba li'annahu domin dai shi wannan matsayi na turbil muhafaza da muhafada ne eh, tamayyaza indahu tamayyaza indahu ma lahu mimma alayhi ta بالمحافظة قد تميز عنده فمحافظة ne ya samu bambancin abin da yake nashi da abubuwan da suke a kansa ya san haƙƙinsa wata habahu wanda ke ta tambayar ta ba ya san abin da yake karfa ya sauke shi ta muhasaba ce muhasaba ya duba abubuwan da iwa Allah da abubuwan da Allah yi mata da ya kalla ta kai Allah da duka ya kuwa kawai saboda ke saka ba ta gaguwa to saboda haka nan da nan ne da ya gano menene yake nashi nashi menene yake wajibi a kansa nashi nashi din nan ya tattara abin da yake kansa yake saukewa ɗaya bayan ɗaya mastafa'a wanda mun sha magana wannan muhasaba ba tsakanin mutum da Allah ba da rayuwar duniya za a ɗauki muhasaba da an samu sauƙin rigingimu tsakanin miji da mata ita mata ta san hakkinta ta san abin da ya waje ba gare ta ta gani ta tattara haƙoƙin ta kaf miji ya ba ta su daga nan kuma ta tattara haƙoƙin miji kaf ta miƙa mata kayansa da ba ta ba ta fi an daɗa wajen juna ‘ya'ya suka dubi haƙoƙin ubansu da haƙoƙin ba suka fara kayansu to sai sai kan da haƙoƙin da suka waje ba aka zo su wasu sauke su sauke shugabanni suka bayar da haƙoƙin suka tara haƙoƙinsu su ne kaza su ne kaza da wasu shi to su wasu sauke su waje ba a kansu wajen talakawansu to kowa in aka taka malami ya san abin da yake naci ya tattara kayan shi shi ma da abun da ya waje ba a kansa lalle ne ya bayan da shi in ma zai kara ya kara akan abun da ya zama abin a kansa to shi a nan bayan an a wane ya gama hakkinsa har kara mana yi su wane sun gama hakkinsu sun zan hakkina har sun daɗa ne to kaga kai ma ko in ka tashi za ka ba su hakkinsu sai ka daɗa aiki فليجمع على التأمين أميره تبدأ آه. أنت متميز عنده بعده مما عليه فليجمع على التشمير إليه سيتكتر أكاد ذلك دمع إليه فهو صبر اليوم go ya ijima'i ba نوالا na ka duba ga abinda kake so ka tattare shi yana zuwa wani zaben daji ne kana kwanci ka ganshi yana zuwa ai kanka sai ka fara jikin ka karfi ka gaba da ka inda in ɗaukar da kasuwa to tun daga hakkin ka zage dan ka tara karfin ka sai ka kwashe hakkin ka sannan ka bayar da abun da ake ke gare ka shi ma ka zage ka bayar da shi ko ne salwije ne mutum ya tara ka ijimami ne ala tashmir ilaihi wal nuzulu fihi ila al mamati a da yake ganin, matsayin ne ya hango shi to ya tara karfinsa ya zage dan sai ya hau wannan martaban ka tuban wanda martaba in ya hau cikinsa ba magana farko in ya shiga cikin ta zuwa mutuwa mutum Allah ya muke shi ya kai martaba ta tuba matsayi ne ba na Allahumma ja'alna min at na ba wa ja'alna min al-mutataffirin ba ce wa man manzilat tawbati shi wannan matsayi na tuba أول المنازل وأوصفها Wa وآخرها بقى ده كده shi wannan da ina tuba shi ne matsala ta tsaya da na ake farawa kuma ita ce fiyayya ta tsakiya kuma an ka je koli ma ita ce ƙarshe kamar yadda aka yi mana isharar ta baya can ita ce farko ita ce tsakiya ita ce ƙarshe wannan martaba ta tuba ba karama ce ba kaga kenan ba a gaji mutum da tuba ba ta Allah kai mana shiru tubabbe masha Allah ne tubabbe ne Allah ya sa yadda ka faɗi ya tabbata haka manzila ce amma bai kamata ka yi masa kowa da Allah ya sa kuka gano cewar mai wannan magana ya yi kuskure dan uwanku ya yi kuskure ku yi fata ya gane ya gyara eh, ba za a yi masa fatan ya halaka ba domin dai mutum ya kira ya zagi wani ke masa tubabbe ko ɗan tubabu a jajar manzila da ita ce farko ita ce ƙarshe falari fari ƙohol abdu a tsarifu dawa mai dauka ko mai za mu ce mani yake mai wanda ya ƙalla ido ya gano aljanna ya kwallo faransa sai ya shiga aljanna ya yi fikirarsa ta hango masa aljanna ta hango masa wuta sai an tallake za a shiga kai yana shi takobin shi kuma ya shiga aljanna can to kaga shi ake ce masa asaliku shine mai hawa martaba bayan martaba daga ya kazar matasan masu kira daga fikira ma mabakira daga basira azuma ya same shi sai ga shi ya yi muhasaba sai ga shi yana so ya hau wata bakandamiya a ke duk tsalle-tsalle da ke yana cikin wani wuri babbar kujerar tura ita ke farko ta ce karshe to don haka yanzu maimakon yana fama da yake to ai yanzu ma kafan gaba da malaku zalika yake nema in ji harshen annabi ala adulluka ala malaki zalika wala ya zalo fihi in yi shiga wannan matsayi na me na toba da zai gushe ba a take ilal mamaki kaga yanzu in kai alwala ka gama ka yi da hujja me Allahumma اللهم اجعلني من التوابين تعطى ايه تدخل tafiya ce an koya ma du'a'i kana yin sa tun baka san ta sai yi ba in iyayen suka koya ma abu yi ta sai ita ya koya maka ya san shi ba shi kenan ka tambaye ne hukumin wannan abu sai ma da kamar shi kana nan wata rana sai wani karatu ya zo maka a faɗa ma matsayin a ruwan kan ne ka duba da da aka ce yarfa wa sarfa ho ila sana mu inda in kana son canza da kai ka ko zama ka canza tunanin ka da ya canza ko wani ka na zama tunanin gama duk tunanin kana tunanin Allah da farko tun farko har zuwa ƙarshe lokacin kalli zama irfa arfa kai lasana da karanta ta Allahumma ja'alni wa in ittahala ila manzilin akara irtahala bihi idan ma mutum ya ɗaga zuwa wani matsayin daban wanda ba wanda na tuba ba irtahala bihi da tuban zai tafi shi za a fitan shi ba wuce shi riga ce in kafa ka kafa ka kenan واتصحبه معه يتفك على ذا شيء على ذا شيء يعبو تشيك على ذا شيء ونزل به يتوقع مقيه فالتوبة هي بداية العبد ونهايته في ظن شيني فرق دارا دبيرا كما في ظن شيني كارشا وحاجته إليها في النهاية ضرورة دب بقاتون أن أدر زوى جتوبا في النهاية أركي أي الأمرين دولني دول الأمرين سيد توبة كما أن حاجته إليها كما يد بكاتوان فزوى جتوبا في البداية كذلك يعني ضرورة لابد منها وقد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله وقوم على الله جبادا ماذا مات التاجرين Allah tawa masu mulki wanda ملكا ما malamai ɗalibai ba wanda aka bari gaba daya tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihuna don ku rabauta idan har kuka irin wannan tuba hakika za ku rabauta da cikin tuba kai sai ka salama na ayan nan wa hadhihi al-aya fi suratin madaniyatin ita wannan aya tana cikin sura ba madaniya khataballahu biha alal imani Allah ya yi magana da masu imani ne da wannan sura wata yara halkihi zaɓaɓɓun halittansa tun da zaka je ya iya lalina amaru ne an ya tubu ilaihi su dawo zuwa gare shi to ai dama ba da imanihim wa sabarihim bayan dogon imaninsu da haƙuri da suka yi akakin su daɗa su fuka zuwa ga Allah wani jirafin bayan sun baro kafashen su ya jihadin sun gama jihadin su Ai ko ka duba wannan magana a har madina ce a yau bayan mutanen nan sun shiga addinin musulunci suna aiki mutanen nan sun haƙura a kan cuta an kashe wasu daga cikinsu mutanen nan sun baro kafashen su da dukiyarsu wasu ‘ya'yansu matan suka baro wasu har da matansu suka baro dangi suka baro abokai mutanen nan sun yi jihadi amma za ka san musulmi hudu ilallahi jami'a ai ka ji Allah zaman ka ce kai da magana wannan tuban nan waya ne yake sun ma'allaka alfalaha daga nan ya rata ya rabauta duk tabbata a tuban dan a ta kai da tuba duk wanda bai tuba ba ya samu rabo an rataya a rabo a tuba ta'alikul musabbabi bi sababihi ratayon mai zuwa da wanda ya kawo shi musabba shi ne misali ce baka ha sababu waron ratayon mai zuwa ko aiki da wanda ya aikata shi da abin da aka aikata aikin wa ya wannan وأتى بأداة لعل يزد ولن حرفي نلعل المشعرة يستند بالترجي صاري أقوي ببن صاري إذانا بأنكم نوتسني sanar da ku ne aka yi da cewa ko ina ila tukun kuntum ala raja fala idan kun ba kuna kan sa ran da bauta mutum da zai sa ran ya rabota ba ya duba sai kwakwai sai mutum ya bar abin da ya san yana yi sai mutum ya daina karya zai sa rai zai rabota sai mutum ya bar zalunci nan zai sa rai zai rabota sai mutum ya daina khiyana sai mutum ya daina damfara sai mutum ya daina cin amana wanda zai auku wanda ya auku ne bai sani ba ko ya ta'afa ko ya gafala amma mutum ba zai sa rai zai samu rabo ba bai tuba ba haka nan idan tukun kuntum ala raja'il qalbi fala yarjul falaha mutum bai sa ran rabota illa ta'ibuna ta'ibuna na ba'i za aka ce in mutu ya gama aikin haji ba sai da yana ta'ibuna al'abiduna hamiduna sa'ihuna kai sallah ka gama to ka ce astaghfirullah astaghfirullah in eh, kana wannan tuba ka yi du'a oh, kana fadin kila zaka samu rabu ja'alana Allahu minhu ya Allah ka samu cikin masu su wannan don in ba Allah ne ya taimaka mana ba da za mu iya cin abun ba Mahasaba. Eh, dangane eh, da yi wajaba a mutum da abun da ya zama nashi. eh, eh. ban da yawan ta tuba ita tuban kamar yadda ita a sama ita ce farko ita ce karshe manzila ce duk manzilar da za ka tafi da kayan ka baka saboda da ita aka fara da ita za a kare ba ma za a iya tafi da karewa mai ma'anar mutuwa so ce mutum sai ya mutu a cikin wannan tuban ya mutu nan gaban Allah ya mutu nan ga wurin Allah saboda haka nan da aka faɗi shi a farko sai aka kawo shi a ƙarshe ita aka ce shi ne farko shi ne ƙarshe duk wata manzila idan za ka minjina ka hau kanka to sai ka tafi da tubanka kamar yadda da ta kwanan gido wa'in abu ba su zama sai an hada da tuba shi tuba dai shi ne sunadarin komai sannan wani magani komai da ruwanka to komai na ciki guda ɗaya ne sai dai a ciki kamar a ce maka musulunci ne a ƙasar imani na ciki insani na ciki to haka وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لأن dubbe هو wanda duk bai dawo daga haɓan da ake ba waɗannan su ne azzalumai fakasamal ibadu nan ibada ya raba bayan ila ta'ibi wa zalimi ko mai tuba tubabbe da azzalumi haka bayi suke isa can farko kuma isa ya ja'ala ja'alana Allahu minhum su masu tuba Allah ka ba cikin su tunda jama'a duniya kake biyu ne tubabbe a duk na kirki suna shi tubabbe sau da da ila ta k'o zalore wa zalimi wama tamma kismun salisu albattata babu ne kashi na uku su kenan tubabbe zalore wa auka ismar zalimi ya kawo sunan azzalimi ala man lam yatub shine kishiyar za a zalimi abin da da bai tuba ba azzalimi shine kishiyar tubabbe wala azalama minhu babu wanda yake zalunci irin azzalimi wanda bai tuba ba لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفة amalihi babu irin irinsa saboda jahilcinsa da mahalicinsa ya jahilci mai gidansa ya jahilci mamallakinsa ya jahilci mahalicinsa wasu haƙi ya jahilci haƙoƙin Allah ta baraka ta'ala wa bi aibi nafsihi ya jahilci na kasan ransa wa a afati amalihi ya jahilci illoli na kasar ayyukansa don haka zama ba wanda ke shi zalunci wanda ya jahilci wannan guda uku rabbi رب da الرب a fatu a amalihi wannan sun yi da wanda ma bai farka ba وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس وانا قوة قوة شنو kowa da kowa wanda ya musulunta da wanda ma bai musulunta ba tubu ko koma zuwa ga Allah ko tuba zuwa ga Allah fa wallahi kuma na rantsa muku da Allah manzan Allah ko ba ka rantsa ba abin da ka faɗi gaskiya ne inni la atubu ilayhi nakan tuba zuwa ga Allah sai yau aksara min sab'ina marra a rana ɗaya yakan tuba sama da sau saba'in ba irin tuban ka sai a sagin a sagin Allah sagin a sagin a sagin Allah sagin a sagin da. wannan kai sau saba'in ba ba irin wannan ba tuban sau inda da za ka kuma kana neman afuwa Allah الله Allah afuwan يا ne akbar Allah ha akwai سيد istighfar اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا الى اخره سيد الدين يجي وانا دي جكا وانا استغفاري وانا شيني شو قبر شيني بابا استغفاروني shi ne annabi yake yi wanne ne yake yi ya dai tabbatar mana ya kan yi istighfari sama da ta bai. kawai fil yau sama da sau saba'in hmm? wanda ya samu akwai ya lokacin ka ne zai baka in lokacin ka ya baka ai sai kai ne to da babu kaga lokacin ka ba zai baka ba ka sai a asa gafirullah sai dai ka ishi shi da mabarar kalbi da halartar zuciya Allah ya farka na ke nema rufin asirin ka da ke nema shi ne ma'anan astaghfirullah ina neman ka dafa min asiri Allah wannan sabu amma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ba a haɓa shi da sauran kama sunan istighfari an yi shi mutlaqinsa dole zai zama hawan hawa muke sa koda irin ɗan ɗarin nan yayi sai dai wani lokaci za ka ga ayyuka sai dai mu koma abin mene guda hudu nan da aka kafa a ne maka kafa guda hudu gyara ne ko tarbiyya ko a inda aka ce wannan ya ɗauki tsanantawa rai wancan ya ɗauki ya ce duniya wancan ya zaɓi ibada mata addiya eh? me shi eh? afdalul ibadati ko afdalul ibadati to kaga afdalul ibadati to kaga an ka zuwa idan wannan ibada wannan suka zaɓi mutum ya kwananta wa fijayen ran ne ta fara mata tun da tana gudun wannan wancan kwata ta zabiya ya kice duniya da ibadan ahadu wannan suka zabiya mutu dinga ibada mutu addiya wannan suka sai kai wuri yadda ya samu yadda Allah ke sama haka zafi akwai inda za ka zo da gifare, ka bar gifare kai wancan aiki ya fi wani istighfari za ka zo mataki ne zai samu zai iya dama kana iya barin aura don ka samu da wancan to wannan sai dai aka ce wancan babin ɗin. tun da rayuwar da kake yi ka ɗauka bawa ne kai kawai yanzu haka kuma ike bawan yadda ake so haka za ka yi in zama ne ya fi zama za ka yi in tsayawa ne ya fi tsayawa za ka yi in tafiya ce tafi tafiya za ka yi in hada-hada ne ya fi hada-hada za ka yi in shi ne zai shi maka a lokacin kashe in shi ne shi maka sun da akwai inda za'awa gari wagari ya fi ana bukatar ma'aikata to lokacin nan shi ya fi a zuwa ka ci ka yi ƙarfi yadda za ka aikata abin da ake nema lokacin ya ta kowane wuri da nake wurin da a lokacin da istighfar ya zuwa mutum sai duba mai zai fi mai zai fi ini da a ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra walamma kanat ke taubatu to dai a karkashin karatun nan da muka yi tuba ya kasance هي رجوع الحمد الى الله هنا بقرة مطلع تترى دكا ومنا يوانفا يقوم الدرد الله وما انا نفهم غير الاجابة ما ذيش ادنك بابا ما ذيش اه هما آه. وقع الله قومينا كيا الله يتيك kuma a nan wurin mai Allah ita so a wannan shekaru mai Allah ita so a gare ka a wannan abin da ke hannunka mai Allah ita so a gare ka wannan lafiya da kake da ita mai Allah ita so a gare ka wannan ilimi da kake rike da shi irin keɓaɓɓen ilimi da mai Allah ita so a gare ka sai ka tafi ka sarrafa ilimin a haka shine ruju'ul abdi ila Allah wa mufaraqatuhu li siratil maghdubi da kaurace wanka ya ce cewa ta hanyar wanda Allah ya fushi a rashi ta hanyar yahudu fatiyar ta sake bullowa gama ga yaki ta yanzu an ɗan tsallako na amta a rashi ba ka zo kan tutun mutum ya baro hanyar waɗanda ya koma da Allah ya baro hanyar wanda Allah ya fushi da su ya bar hanyar فتتو jahilai masu bautatawa Allah da yadda suke so a koma da Allah to ya ba a yi wannan aiki mutum ya koma da Allah na biyu ya yake ce wanda Allah ya fushi da su su da wanda sun yi karatu ba ka aiki da karatunsu A lara wal yahud sun san annabi amma sun ƙi annabi daga nan sai malaman musulunci sun karanta musulunci amma ba sa yin abin da musulunci yake so sun koya ma ilimin Ya yi suke sai an biya su sannan za su ba da ilimin akwai malaman da sun yi karatu suna gudun talaka sai dai sai hulɗa da zai sai dai masu mukami karatu ya kuma na neman dukiya ban kai karatu to sai malami dama ma da aka zo wurin ka ilimin malami ka kuɗi ke ba ba bai ka so ba sai ke karawa ba don haka mai ike da suna wala dalil so kuma wa'annan masu basu tawa Allah da ka asalinsu na fara da wanda ba ka zuwa karatu sai aiki kuma gaskiya yan uwa yadda aka jaye aiki to a zo a yi karatu haka yadda ka ba da jikinka ka je ka yi aiki kaman ka mutu ka ji ciwo ka ne a wuri kaza to in an zo karatu a yi da kai yadda aka kwana ana haƙa fandishin masallaci da kai to in za a kwana karatu kada ya zama baka ribar ka wannan karatun da a'a aka ce to za a kwana ana bautan Allah a ina ake kwana ana bautan Allah a masallacin ku yaya aka yi zaɓe da kai aka haɗa bandiyo da kai aka haɗa menene sannan ana kiyamun laili a da mutane sun zanzare ba da yin ka da ka cuci kanka ne in ka zare ba wani abu ba ma sai ka zare ba kana iya bari. idan ka bai iyakaci a ainihin da yake da suna kawai misalin da labu ba muku na ya muka gona na ɗauki kara da na ce wani yaro ya ɗauki wajen karafin kai biyar na ce to mu kai inda ta tarawa yanzu kuna ganin abin da za a ba wa wannan yaron da abin da za a bani nawa yau na kwace na yaron na ya naka yake ta haka aiki na yake ba ka dole ka sai ba kana iya ka a wani amma duk inda za ka sa hannu ka bauta sawa a ga kai na kirki wannan wanda ne da shi ɗin na fi shi na yi wane ne mai jika ne ma a gare ni amma ga shi ya fi tunda na ɗauki kara guda ɗaya da wani ɗan barkashi shi kuma ya ɗebi kana da san kwata guda biyar mun kai mun tara a inda aka tara na ki gobe kiyama ta yafi nawa ai ko ba za a haɗa da wanda yake ga sallah tun ka an farko zuwa ƙarshen inda aka tashi ba zai haɗa da kai da mai samun ruku'u na ƙarshe daga nan ka cika da kulhu ahad shi kenan kai ma an yi raka biyu da kai dogaye dogaye ba ka yi samun albarkan sallah amma na ganga ya ke bayarwa kada ka yi zaton za a ba ku iri daya ba zai yi ba hatta mutumin da ya samu fatiha da wanda ya zai fara ana su ba ladan su ba iri daya ba ne ba tunda har aka ce an gama karatun fatiha baka shiga sallah ba Allah ya gafarta malar ta faɗi Allahumma illa a ce kada mu rasa masu gani su masu gani su suna da ladan kuma da ba mu da shi ba su ce wa da shiga nan kai shiga nan bugun kada a bar mana masallaci barkatai mutane ba hankali ya yara ku dinga guje-guje mata ma za ka je wata rana ana cikin sallar ma za ka je mata sun sarƙe da dambe ayar muna yanayi sai dai muna fata Allah ya kai lokacin da za mu yi hankalin da in an ce sabu mu da ni kafin nan ma an shiga sahu wanda dai muka kallon ko a Saudiya inda karshen sallah kake haka ce sai ana sa mutane a sahu sai ana haɗa ana cikin sallah za ka ji hayaniya to amma bai kai yawa ba irin namu za mu iya cewa ai na ta lokacin har mu ne muka je muka bata wurin ba mu muka je muka da malmala to amma wanda isa mu fatiha da wanda isa da an gama fatiha an fara kulhu wal jawahar ya dar ku ba da bane ba tun da ya an sha wannan du'a'in da wannan tsaya a gaban Allah kai ba ba zai ya bada iri ɗaya ba Allah ka samu jami'i ka samu amma martaba da alamun da za a tabo ba za ka kai wa'incan ba kun yi sallah masallaci sai amma rabon ku daban daban don haka na bali wa dalika la ya sulu illa bi hidayatillah wannan kuma ba zai taɓa samuwa ba sai da wata shiryatarwa ainihin sai da wata shiryatarwa wanda ta'ala lahu gabawa ila sirata al-mustaqim wala ta solo hidayatahu shiriyansa ba zai samu ba illa bi anatihi sai da taimakawan Allah ko iyyaka nasta'in wa tawhidu da ta shi wa tawhidihi in ta zama ta sura fatiha wannan tsarin ba ɗaya sura fatiha ta taro shi معنى لا رسم قوي يبقى معنى العبادة انت ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله تقول لصراط المغضوب عليهم ضربوها بعمل وإنهم والضالين وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعالى هذا أن يمونا إلى الصراط المستقيم ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده تو gaba ɗaya za ka samu wannan fatiha yadda wasu ke cewa sai kai mun sha karatun fatiha amma lagwadon fatiha ya wuce mu wannan duka fatiha za ka ba mu abin in ta zama ta suratul fatiha a haka na intizami suran fatiha ta tattaro su mafi kyawun tattara wata zammana ta haɗo su a balaga ta zammunin saman. أعطى ta حقها duk wanda ya ba wa fatiha haƙƙinta na kari duk wanda ya ba wa fatiha haƙƙinta me haƙƙinta ilman wa shuhudan wa halan wa ma'arifatan shi ne haƙƙin nata ilimin yadda saƙon da ke cikin fatiha ainihin da halartar zuciyarsa da halin latsayin da ke ciki da cikakken sani in dai ya ba da wannan haƙƙi alima annahu la tasihu lahu qira'atuha ala al-ubudiyyati illa bi tawbati haƙƙin da zai faru kenan nan zai fahimci la tasihu lahu qira'atuha karatun fatihan nan ba zai inganta gare shi ba ba zai ba shi abin da yake nema ba alal ubudiyyati illa bi tawbatin nasuhi sai ya tafi cin tuba in ko ba haka ba in mutum bai tuba ba ya samu mani inda ba zai samu wannan shirya ba ba zai samu siratul mustaqim ba ba zai samu ba ba zai samu katanga daga magadubu alayhim ba ba zai samu katanga daga bayan lina ba sai mutum ya yi cikakken tuba sannan zai iya samun wannan in ku ba haka ba wannan ya zama mani a gare shi zunuban su za su zama mani ai ayan gani kuma kuma yanzu don haka wancan kana ya ɗauko daga can faman a ƙalfa ta haka haka a da wannan da cikin abin nan alima annahu la tasihhu lahu qira'atuha karatun fatiyan da muke bayyi ba kuma bai samu ba abin da ake nema alal ubudiyya ta gitar wasan Allah illa bi taubatin nas farko fatiya za ta mutum aiki ne in ya samu cikakken tubatun nasau nan da zake ce ihdina siratal mustaqima wannan abin ya same shi fa innal hidayata ta mata ai cikakken tuba ila siratil mustaqim la takunu ma'al jahili to cikakken shari'a zuwa ka tafarki mai gaje ba zai taɓa famuwa ba la takunu ma'al jahili bil dunubi tare da jahil da zunubi mutum da san zubin da yi ba ai labudda sai mutum ya san zunuban ba fa innal hidayata tammata إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجالب الذنوبي wala ma'al israri alaiha haka ci gaba da zunubin mutum ya fara zunubi amma yana ci gaba da aiki tashi to ko ya tuba wannan hidaya ba za ta samu gare shi ba zai shirya ba la ya jidu matsaluhu fa innal awwala jahalu yunafi ma'arfatal huda kaga ai na farko la takunu ma'al jahili ai jahil na farko jahilci ne yunafi ma'rifatar huda ya kore sanin shari'a dole sai da karatu sai isa kun tara kun gina masallaci ko na kun karatu a ciki kun tara kun gina makaranta ko na kuma kun karatu a makaranta wata na biyu bayyun halaka ne yunafi fadda huwa iradatu falizalika don haka za ta fi taubatu illa ba da ma'arifatin zambi maganar da nake ta gaya mu kwanfan duk da mu ta zuwa mu ita mai mai sauran kalmomi mutum fai ce Allah na tuba Allah ka gafarta mana zunuban mu bai yi ba da safari Allah ka gafarta mana zunuban mu a ce an hmm, ya kamata mu san zunuban mu da ran da Hmm. ya kamata mu dauke ko wanda zurbe guda ɗaya mai masa tubai mu dauke ƙarya mai masa tubanta mu dauke eh, mai yake da suna cin amana mai masa tubai mu dauki tsegumi an na mai masa kenan ku mai masa tubanta dole ne da ake zunuban ko ya kai masa tuba wannan karan yau na yi ƙarya kaza ba sai ga mutane ba na ai na yi ƙarya kaza don haka ina neman Allah ya gafarta ne na yi alwashin ban ƙara ta yi ƙarya da haka muke ga ba mu dinga kwaba ba kullum da mu karanta mu karanta ƙarya ka kawo ma aya kai wai yau kuzi lil mukaddiri amma kuma ga kare ba bari ba don haka tuba ba zai tabbata ba sai mutum ya bar zunubin kaga fa ya san shi dalika la tasihu min tawbatu illa mai ba da ma'arifatin zambi sai san laifin ba za ka kurman tuba ba na tuba daga dukkan laifuka na wai to kafin ma'anan tuban kuma ka dawo daga dukkan ka zai yi gaba ɗaya wanda ka san guda guda na bar ƙarya na bar cin naman mutane na bar mai cin amana na bar yaɗa sirri na bar ne na bar kaza kuma ta bar haka ne to shi ne in ka tuba da masara. ba da ma'aikatar zambi ai ko mutum ya zo ya same ka wani ka gafarta ne gaskiya na cuce ka sha'a kuma ba mai kai me kai ne zan gafarta maka ba faɗa min in kuma ka faɗa min ba ce a ni na je na yarda na cuce ka amma ka gafarta min ta to ya za a yi ne zan gafarta maka kuɗi na ta ɗaukar sai yin sani ke to a wannan biya ne sannan gana fama zuwa kai ka ɓata ne a wuri ka ba ka fara ɗalibanka ka kokon zuma min zafi ka ɓata ne ka ɓata rayuwa na ka ɓata min kaza sai ka fama ban za ka samu ba duk cikin ka wanda ka samu dole ka gaba ka ce ah na samu ɗalibai akwai wani akwai wani a gaskiya na sai kai mugu ne kai ba ka iya shugabanci ba kuma ba ka da mu'amala kuma gaskiya abin da kake karto da zai ka haƙuri fa wannan kalmomin da ne na riga na gaya masu da ya zai a mana shari'a a gaban Allah wanda mai yi da kai yanzu har ko ba ka zo ka faɗi ba a zunubi na nan shari'a ta yi mutane sai an yi ta tunda kaga wanda ya maka haka ya tara jama'a ko ya tara ɗalibanka ko ya tara ɗalibanka akwai wanda an ɗalibanka zai tara ya zage ka daga sama har kafa akwai ɗan wulaƙancin da ya wuce wannan ma a'a ɗalibanka zai tara ya zage ka ya fata ka daga sama har kafa akwai wanda 'ya'yanka zai tara ya fasa ka da 'ya'yanka a gafata masa kun shi shuru ko ya kuma jikin aljigari eh mutumin da ije ya samu 'ya'yanka ya fasa ka ya ce wa ɗanka wani baya fanka kuma bai banku tsakani da Allah bai iya mu'amala ba da yi haƙuri da shi a haka kashin ku fara ka gafa masa ba sai ya zo in ya zo in sami kai ke wani gara ke to ba komai ya ga bunka wanda ba dukiya ne bai kaje Allah ya gafarta mana gaba daya ni ma na ba ni ma na famu a gafarta min nawa amma ka ce shi kenan a je bashi akan bashi ya tara ɗaliban ka ya faɗa maka su kuma kowa da shi'u sai dai dinga ganin ka dawo ta samu wani ya yi kukan kura zai fari ba. ko a ya samu ɗaliban ba ma su na shi kawai da ke wannan bai san abin da yake ba Wa ne Allah ba su jama'a ba sa wanda yake shi ne yake ta sayi ban kawai yake ta sayi wannan ba ta yafe masa ba ya zo ya ka ke ga abin da na ce ba matakka ta ta zauna ta ɓata ka nan gidan ta ɓata ka ta gidan ta bi danginta kaf ta ɓata ka ta bi ƙawayenka kaf ta ɓata ka ba ta gafarta mata ko da ka ba kana mai jirgin za ka mutu gafarta min gafarta min sai na san da kika yi na san wannan cin amana kika yi lamancin amana da kuke yi ba jama'a idan za mu zauna tsakanin mu mu zauna da gaskiya in ko ba haka ba wallahi mu wa ya shi kuma na yi mu nemi wani wuri kana za mu zo mai gaskiya a wurin dan gida eh ya ya gashi eh, a cikin jama'a liman a cikin jama'a sannan ya sami shi a keɓe eh, in dai an gaya masa tsare da yi a gaban sa yake mata kaza ah, in dai ya neme shi tuba shi kuma wannan din ya san abu shi kenan an ka ga dama kana iya yafi masa an ka dama cewa a sai a eh kaya ke ne dare in maimaita ko haka ne misalin ƙarshenta ya yi masa ƙarya a jama'a ya yaɗa shi shi kaza ne go yana isa ya ɗansu shi ɗan luwaɗi ne ya rantsa da Allah ɗan luwaɗi ne je gaya wa je gaya wa akwai wanda hajji bari zo je faɗi eh eh to yawa to shi ɗin ai ina yanzu ina fannin tabbatar da abin da ya faɗi to shi kenan daga baya yana dama ta zo maka sai zai samu mutum shekaru sai dodo Allah abubuwan da ka yi kafin ma sai ma ka ba na ce maka ba amma na gaya wa mutane ba mutane ɗaya ba wallahi duniya na gaya wa kaya sai ne ko sun yi magana a yanzu to a nan ya wajaba yadda ya faɗi wa duniya kai kaza mai kyau ya dawo ya ga duniya na yawa na ƙarya wajibi ne zai rubuta yadda ya rubuta sai akwai labari da na rubuta lokaci kaza tsakani da Allah ƙarya na kirkira ko kuma labari da aka faɗi kaza na kirkira shi jama'a ina neman afuwa na gaya muku ƙarya ni ne makaryaci shi kuma na roƙon sai gafarta mu wannan wajibi ne zai fadi saboda darajar shi ta dawo a cikin jama'a don in ba haka ba wanda wanda ke so ya ci gaba da yatsa wannan kaga na shi ne da zaman kanka amma shi ya fita wajibi sai zai fadi a jama'a yadda ya rubuta ya faɗi yadda yi kaza to dole ne ya sake shiga nan gidan rediyon ya sake ce maganan labarin da aka yi karya aka yi kuma ni na yi karya aka yi ne ya kuwa eh? eh eh yawwa wa'in matan nan da kiyar ne ya yi kamar wancan daga lokacin da aka ce masa ya dawo kawai sarki yana neman cewa a na da tsawon laifi yanzu an yafe min dukkan kobe hukuma hatta ta a kurkuku ta yafe min sai ban yadda ta yafe min ba a tambayi can gaskiya suka faɗi ko ƙarya suka ce lokaci ya yi faɗin gaskiya wallahi dan talabi na ƙarya muka yi a ga shi al'ana hakkasal ta hmm? ga a gaban jama'a aka yi tun da gaban hukuma daidai yake da kafofin wata labarai haka yake wata kuma haka ne kwato ba aiki ne ba eh? zai zama cewa zai sami kace na tuba na kace ya sai sai an ce in an saba an an mutum ya yadda ya laifi ba laifi ya faɗa min laifi faɗa min laifi ta yi zina da ya ne to ta ga faɗa min tun daga abin da ya ku kaga zan san inda zan zauna da kai ba kai ba har da ubanka zan san inda zan zauna da ubanka da ubanka eh ba ta mutum eh ana sai ya za ka to shi ma kai ma baka san yi baka san ya za ka yi masa mutum da ya ka san shi ce ma bana da kai ko shi ma ka dan luwadi ne ya za ka yi masa wanda gashi ya shaidar da Allah kaza an mutum ya zama da Yesu malaki wanda duk bai da shi bai shiga aljanna kishin kansa kishin iyalansa kishin 'ya'yansa kishin kaza da sai shiga aljanna mutum bai kawanta zama Allah da bai ba mutum da yake mai kishi ne kuma mai daraja sai da za ka yi masa ai san zai gaban Allah da nake. Wala nan kenan ولا تصح توبته الا بعد معرفه Da dama mata kan ce suna so su tubo wurin gidi wata ga masa laifin da ta kai masa ya'ya sukan so su ce sun tuba a wurin uba ba su gaya masa abin da suka aikata ha a yana tuwa wai ba sai kun faɗi abin da kai sannan an laji ban san kun bai sannan za a iya tsora tafiya zaman gaba alabashi sai a koma ainihin ba ma magana ba su asan fir kuma rabbi har ubangiji na zan nema muku gafararsa banda na yafe nawa والاعتراف به ده أمس ليفين ba maganar kunya da kunyar lahira gwammata duniya wanda labi ta kalbafi min so a wake biki da neman su ta ruwa daga mummunan ajibarsa wa annaka da marta kasta zamba ka aikata zubabi ne ba dan khila'ika min sabbi ismatihi laka bayan to ya ke wanka daga tufafin kasan gaddare maka ma'ana mutum ba zai saba wa Allah ba sai ya cire garkuwar da Allah ya sa masa sai cire ga imani wanda ya saba wa Allah a lokacin ya yaki sai Allah tare da shi sai annaka ko annaki innama katabta zamba ka aikata zunubi ne ba da in khila'ika bayan ya kicewanka tubewanka min saube ismatihi daga tufafin katanga Allah laka gare ka ake maka sai ka shi ka shiga masallaci an kabbara sallah kai tabbatar ka tafi iskancin ka Allah bai da kai ba sai dai daga za ka nemo yarda an kawo ka masallaci ka shiga sallah ka fita daga masallaci ka tafi asa aka ana sallah kafin dole sai sai kai akwai alama kana daga cikin askiya ko kuna cikin mara fara buwa فمتى عرف هذا الانخلاء انخلاء عظم خطره عنده duk lokacin da Allah ya fahimci mutum ya ya mai lokacin da mai zunubi ya san wannan ya kita da aka yi masa fa mata arfa hada al inqila tunda ba an ce mutum ba zai aikata zunubi ba sai ya tuɓe garkuwar Allah ba to duk lokacin da mutum ya san ya tuɓe garkuwar Allah a zuma ka farko ai da zai ka girma inda ku mutum ba zai shiga gidan kallo ya zauna ya kallo ba sai ya kice ya turbe rigar garkuwar da Allah ita masa ta tsarewa yanzu Allah ya sake shi ya bar ba ruwan shi da shi ai kun ji da kamar ba ku jira sai da ba ne ba ke kunan wasu kaddar alaihi mafarakatuhu walkantar fara katahu ma'ana rabuwansa da mutum ya yi tsanani a kansa Allah ya rabu da mutum ba ruwa yake da ke a lokacin nan ne in Allah ya saki mutum ya cire garkuwarsa nan Allah ya saki mutum rara ya ba bashi da shekar shekar ya dinga ta maula da shi inda shekar ai kaga mutum ba zai iya sauraron kiɗa ba a kunnensa mai daraja mai tsada a lokacin yana tare da Allah sai Allah ya cire mata garkuwarsa ai ba ka gani wanda duk ya fara jin kiɗa kafin ya tuba yana san wahala tun da Allah cire garkuwar shi da gare shi hmm? ɗan daga murya kaɗan eh shi wanda aka ce na ya zama zani ba wawan oh, momina sai an ce da masa imani ba zai zama ne kadai ba duk sako a kai duk sako a kai saboda haka nan nan Allah ya yace ce shi ya zama nesa da Allah haka mai kallon batsa mutum ba zai sa cin in ba yana kallon yadda ake zina yana kallon yadda ake luwaɗi yana kallon yadda ake koyar da fata yana kallon yadda ake kitan kai yana kallon yadda ake kaza a lokacin yana da ibani ina min sana'a ta shi ture-ture da yana yake cin abinci tura min fim kaza turo min fim kaza turo min fim kaza duk aikin sai ta tura yana da sakamakon wanda ya kalla yana da sakamakon wanda ya koya adadin zunubin mai turawa adadin wadin bai turawa wanda duk ikan lasa dalilin sakon to za a ba su irin abin da aka ba wancan eh Eh? eh malam fifin yaki bai zai koya ba abin da fifin yaki zai koya ba akwai na karantarwa wanda aka in ba ba ba su iya nuna maka shi wannan fifin zina sunan shi wannan fina na yaki shi wata bakin yara don ka kalli ka iya hmm? shi ba ka ne ba kaga mutum ya faɗo daga sama akan wani sun dunkule sun watsatsala sun faɗa rani sun dangane sun fito tare ka ka samu ɗan uwanka koyi haka ka gani a gani da za a samu ka kana ɓata wa kanka lokaci ne da wannan mutum na ɓata rayuwarsa ne akan wannan fina-finan tunda duk inda ka ga fina-finan nan na yaƙi sai ka ga inda aka yi zina sai ka ga inda aka yi kwaki. karantarwa suke wannan fim ɗin karantar da rashin imani karantar da rashin tausayi karantar da rashin kaza karantar da mugunta ko kuma karantar da raina addini ba ka san raina addini sai ka ga an yi wa'annan da dogon riga da tamara da menene wa'ancan kuma mace ce za ta zo da ita sai jikin duk ta kashe su za ka ji yara zan ce ka wallahi laraba nan ban zaye ne su kuma sun ƙarya aka shirya ba da duk mai kallon fim sai ka ga yare na musulmai sai a fasu ya ta jallabiya wanda ba wanke ba sai a su masu neman mata sai a samu masu kafa irin wa'annan fina fina an suka to mace za ta zo ta tawar runduna guda ana nuna muku addini musulunci na kasashe ne laraba ba komai ce ai laraba nan malam za ta gyara yana ce ni din zama wani american man amma baya sha'awar muslim man kallon wannan abin iyakan na ƙasa na kasa ce ko ina ba riba ban da lalata da ke ciki saboda haka nan nan sansa da Allah zai daɗa nisa ba su gani ya duk ne kallon fifin nan da wuya ya bari sai gyaran Allah sai dai ya samu in ya sa kamfa ya maunar da kamfa ya ɗauke wasu matakai zai canza abokai wa alima annal hulka kullal hulki ba'uduhu zai fahimci halaka dukkan halaka nisa da Allah wa huwa haqiqatul khizlani wannan shine haƙiƙarin kaɗewa da ake magana Allah ya sake mutum ya bashi da kanfa فما خلى الله بينك وبين illa ba da an خلقك wato Allah bai rabu da kai ba tsakaninka da zunubinka ka aikata sai lokacin da Allah ya kyale ka ya taɓa da ka shi yasa sai ka mutum ya iya zama ya kalla ya iya bi ya aikata ya iya aikata kaza ya iya saurarawa Allah ne ya cire alaka da kai ya karfafa alakar ka da shekan daga nan Allah na cire alakar ka alaka ce da kai shekan kuma ya samu don haka kai ta gara mutum yadda yake so وخلى بينك وبين نفسك يا بركة درمك والسيف الأمارة بالسوء ولو أتمك إذا يا كنجك ووفقك يا دافن بكي لما وجد الذنب إليك سبيلا da zunubi bai samu hanyar da zai zai same ka ba idan ka ga ka saba wa Allah ya banda fafon Allah da kai ma ya kamata ka yi kuka Allah ya wasan da shi yau ko mai hankali ko kai ya kan da kai kafin ka shiga ta in kana da hankali in ma baka yi hankalin ba za ka yi wata rana sai kana ne bayan ya mutu ko bayan da za ka fara shi da ya mutu da matsaloli a ku to yau aka ce Allah ya kyale mutum har ya iya sabawa Allah abu ya yi muni hmm? yi laifi yayi daga ne dinga neman zumabin har ta kai Allah ya kyale shi tun kila daga kallo ya fara bai wa kansa ba tsawa ba ta kai ya kai ga magana bai wa kansa tsawa ba ya kai hannun ka ba daga nan yake na Allah zai rabu da shi tun da ku so mace sai yana dan karami a kai ya ce shi to mutum ya bar shi sai da ya rika to in ya rika kuma shi kenan Allah zai wasa da shi kama a tun daga sha'awar masu zuwa karatu wata rana sai ka biyo su karo kallo ka zauna a gefe kai wata rana sai ga kana matsowa ciki kai wata rana sai ga kadan da kana tambaya har ana musu da kai sai karshen ka sai sai ka nemo littafin da zo ka zauna hatta in an yi ka je ka bi karatun a gida ka dawo kana tambaya to da aka ce ka ba ai da ka ba an fara ka zama dan gida to haka yadda ke yake shigowa sai haka shi dan ma yake farautar nashi yana kaiwa gidan shi فقد أجمع العارفون بالله تعالى مثلا الله سمحوا على أن الخذلان تائرة يو الله يربد متن أن يخلي الله بينك وبين نفسك شيني تائرة الله يبارك دائمك كما لم يسكت فيه انه من علامات الشقاء ولا يقول حتى يهديني الله فانه من علامات الشقاء ذلك ذلان وطمس البصيرة وانا كرت منا متي يا كي مرتبة يو الله يا رب دشي يا دشي دشي سيرم فالأمارة بسوي أي كابيوة تاكي كابيوة بل ما يسمعوا على أن الخذلان شي وانا كابيوة تعالي الله أن يخلي الله بينك الله يا رب تكانك وبين نفسك درنك أنا أنت دنجا جويا كأنك تكيخو والتوفيق شي داتوا خذلان فسرا كالمومي كمنا شروان دم سكت الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك ya yi wata rana tsalle ya za su tambaye ka ko ɗan kake dama dama me yake bilanu ne me yake bilanu an ce wani bilanu sai a ce da taɓewa ni asalin taɓewa wani ya gurge fata ta tale a shi ne taɓewa ba ya faɗi ya tale eh, abin an jikinka me yake bilanu ka ce au sai bilanu kake neman bayani ai ma da mai sun ce shi ne Allah ya shi alaka tsakaninka da eh, Allah ya barka da ranka da Allah ne ke tsare ka daga sharrin ranka sai Allah ya barka da ranka shine tabewa Allah ya cire agajin da yake maka Allah ne ke tankwashe maka ranka Allah ke takura maka ranka ya tsare maka ita ka samu ka aikata aikin alkhairi Allah ya cire hannunka ne ta zama Allah ya yi alaƙa da ranka هذا كرة اللي قامت به ها ولهذا a باشا فرعتين على الظلام ها ها يعني na kusa sun kai ba na nesa kuma ba a jin magana kyalewa Allah ya kyale ainihin mutum da rafa yadda mutum da rafa eh? eh, eh. Ya ransa eh ya barke da ransa shi rayuwarsa wayan shi fitar da shi yawwa Allah ya barke da wayan shi ba da shi na da wayo ba to Allah ya barke da wayan shi ya barke da ransa kafin da shi ba ran ne da wayo ba to Allah ya barke da wayan shi ya cire taimakon da yake masa shi ne Islam <laughs> Allah ya bar mutum da shi taimakon da yake ba shi ya samu ya tsuntsar da shi ya cire shi ya bashi da wayan shi a tabbata aka bar Allah aka bar mutum da wayan shi kuma ya tare ko mutane suna so su gajar da yaro ai suka ce ko bacci mu ga wayan shi eh, ba da shi zai yi magana ba ka kula ido ba mai ba shi shawara ba mai masa magana ba mai masa kaba kuma abin da yake ba daidai ne ba zai ce ku kyale shi da wani shi ne eh Allah ne kyale shi da wani shi eh cire masa taimako ba zai da Allah samu sun taimako ba ana fin a kofar gidansa sai baro gidansa kaga Allah bai wasu dawayen shi ba wani kuma wanda Allah ya wasu da sa ga daga wata uwa duniya ya bai kofar gidan ko yana kallon su hmm. eh, har wani ai ba zai iya yin ta ba in dai Allah ya kira mutum wannan ya bashi da wayansa har ibada bai yi ai dan ba rafa bashi ba in yi shigo iba bai ma za su yi wani ibada ko ya shigo zai fita ko wani ta kuɗa masa ya shigo da shi to za ga ya fita ba zai iya jura ba eh na cikin haɗari kuma a wannan za ka gan shi a cikinmu za ka gan shi a mu, za ka gan shi a matan, za ka gan shi a kunmu. ana ce maganan ibada za ka ga abin duniya ya shi Allah ya riga ya bashi da wayan shi idan karatu aka fa zai ji kamar mai aka fa masa littafin da zai iya fara ya karanta ko ya sai a wa ƴaƴansa za ga bai iyawa Allah ya bashi da wayan to shikenan da ce dacewa kuma ah, ana ta ganda kasar Allah ya kilaka Allah ila nafsika Allah ba zai barka da ranka ba ba zai barka da wayanka ba sai dinga kai ka bai bari ka da dabaru ka yana ya rawan wancan kenan al-khizlan wa jidduhu at-tawfiq at-tawfiq jidduhu al-khizlan to ba ku gani sa muke ta ki Allah kai mana muwafaqa ba eh? wannan muwafaqa na malam ba karamin abu ne ba Allah kada ka bamu da wayo wayo ba zai hidda mu ba ألم mu ba za iya fitar da mu ba وله سبحانه في هذا التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حين وقع أخاه حكمة حكم واعتبره الله تعالى وله سبحانه حكم كنا الله لا ده حكمه الله لا ده وصف a ina fi hadin takaliya mana na kuke tulo a cikin wannan kyalewa da Allah ya mutum wannan inda Allah ya ba mutum da wayansa akwai hikima a ciki akwai hikimomi wanda ya ke wannan ya bar wancan akwai hikimomi shine bai na kawo bai da zabbi wa ke zalanaka hina wa tsakaninka da zunubanka da da kwale ka lokacin da ka fada cikin zunuban wannan jumla ce ita rabi an ka tsire kama magana za ta yi wannan za ka yi ba an sa karan ɗori ba a san ƙarshe an sake fara da karan ɗori ma'ana fassara ce bayani ce ita kawai da za ka tsaya ya ce ma wala ho subhanahu hikamun za ka ce wa asararu Allah na da hikimomi na da wasu sarori fi hadhihi takhliya a wannan kyalewa. kaga kana da yaya guda biyu wannan yana son Allah yana son manzon Allah yana son addinin musulunci shi ko wancan ba ruwan shi bai so rayu shi kawai ka ga wace kai akwai hikima a nan zai da wannan wanda bai san Allah nan ko wannan wacce ba ta kila yar wuta ce kuma ta zo ta zai ta jikinka ta karkashin jikinka sai ka Allah ya so ya sani daga cikin masu rabo shekiyya ce kuma kai ka isa يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هي هكا لغن يكون sai ya fitar da rayayye daga matacce ya fitar da kuma matacce daga rayayye kaga dan wani kaman ka kwace kaman ka ce da Allah ba ne wannan yaron mana daga yanzu ka zama ɗana su abin da kake nema ka da wuri na Ah, an riga an haife ce ba zai yiwu ba wancan ne ba haka Allah ya kai kuma ɗanka Allah ya yi inda ka ce so shi bai tunanin nan bai kaunan nan kewa irin mu yanzu za ka iske in mutum na koyarwa musamman almajirai kana karantarwa ba ka samun 'ya'yanka cikin ba ba ma san ka ciki ƙarshe matakka ita ce mai rufa abin da kai illa magasmahumullahu akwai su idan mutum na karatu ba shi za ka kalla ba su za ka kalla ba ba ma ma ce ya'yan nan ba na rabu ba ma fa ba ka kalla ba duk iya wannan karatun da ake ba amma ba su ba san kana yi ba in aka in ka bibiya yawan almajiran da ke cikin nan ai ba matan su kenan ba Allah ka gani rage suna gida kuma ba hana su zuwa su kai ba ni ban taɓa jin wata mace ta kawo min ƙara cewar tana so ta zo masallaci ni bai ya hana ta ba ni ban taɓa ji ba illa waɗanda suke kila ba tare muke ba sai su kuma suna da gaskiya sun da ba san mu ba ba zama ya suke ba sai kila latsai shi ya zo ya yi in akwai alheri ya bace ba alheri ke haƙura Allah zai miki mafita in dai har gidi ki ba yadda ba kake so ya yi haƙuri Allah zai miki mafita to amma kana fa zubar sai sun zo ma ƙarshen ta su yi bacci suna ta haƙurcin su can iya dai suna cikin masallaci amma a zauna a sa karatun a gaba karatun ganewa karatun a aiki da shi a koma ana muhawara a kan karatun ɗin wala sai na ji ba san fara kiran sama yi kai a ta gidanka kai a ta gidanka in an taso daga karatu wasu za su ga sun daga karatu sun tafi da shi da ƴaƴansa suna ta muhawara nan da aka yi kaza ka ga duk ita ba gidan mai zama kaza kaza ai ita ta ga kaza kaza ya auku mata ta ce ai ka ga dai kaza yanzu a dinga kaza ya kamata yanzu a dinga suna sa kai kun kake yaya kun je karatu ce mun je karatu mun sha karatu kai da ganin kafin ba sha komai ba eh, mun ga menene da wata matsala daya da za a rikuwa maka bayanin ta ko a ce ana neman karin bayanin ta sai dai mana neman wani abu hannunka eh, ka ga yanzu ka je nema hmm. za a je ba ka je karatu da nan sai a kallo mun yi wanda zai zo in tasiri ake tafi yawon shi sai ya je a wurin alwala zai karatu a aya na aka tafi sai aya ba a ina aka bai a aya kaza sai shi ba wai samu ka je makarantar masallaci ne na ce me aka ke kasiri an fara daga aya ba an fara aya ba ko littafin bai buɗa ba zama da ya tafi yawon wani. والمؤمن لا تتم له لذته بمعصيته أبدا مؤمني rayuwarsa la ta lahu lazzatuhu daɗinsa ba zai cika masa ba ta dalilin sabawa Allah abada kullum in yana sabon Allah yana bakin ciki kai in ma ya yi sabon Allah wala ya kumalo bi afarahu murnarsa ba ta cika na sabo bal la yubashiruha bai mu ba sara a layu ba shi rufa fi abin Allah baya shiga ya aikata sabon Allah illa wal hazanu halidun li qalbi duk mu'mina duk mu'mini kaga ne in ya tafi eh wajen sabon Allah zai yi amma da bakin ciki ba ka gani ko daɗin halwa ka fara jin daɗin halwa kana zaune kana zama da ɗalibai kana zama da kaza ran da ka je aure sai ka yi jinya sai ka ciwo wannan tsaurin aure na kenan mu za a je a dinga hira a dinga musu a dinga gaddama a dinga gaisuwa a tina makuta ne a yi wane ne ya ya wane ya tuba daga munafunci sai bai so bai na nan sai abin da garu wane ma ya fara munafunci dan ka ne da bakin ciki A dawo gida sai ka yi jinya walakin na shukura shahawati eh, shukura shahawati buguwa ta sha'awa ya haji buhu shi ke kan da shi ana shi'ori da daga faɗaka da wannan bakin ciki wa mata kala kalbuhu min hazal hadan duk lokacin da zuciyar mutum ainihin ta jefar da wannan baƙin cikin ya kai mutum zai saƙawa Allah ba baƙin ciki har ki samu annashuwa a lokacin mutumin nan yayi nisa matan nan ta yi nisa wasu kaddan gibbatuhu son saƙon ya yi masa tsanani wasu ruhu da daɗinsa falyattahin ibanahu wannan ita wuce imaninsa imaninsa ya kafe imanin ya kafe sunan imanin ya rage tare da shi amma imaninsa ya kafe har mutum zai saba wa Allah cikin jin daɗi ya kalli fim ya ji daɗin kallon fim ɗin ya saurari kiɗa ya ji daɗin sauraron kiɗan ya kalli dirama ya ji daɗin kallon wannan dirama ya imanin imaninsa Allah ya yi sirri lanarsa Allah ya cire shi daga cikin mutanen sa wanda zai warhaba wani ya bace alamar mauta kalbi ya kukan mutuwar zuciyarsa yanzu ba ba ga masu mafacin zuciyar ba sai da mutum yana sallah wayarsa ta kama gidigin gidigin gidigin sai ya kuma ya matsa ta ko a jikinsa saboda zuciyarsa ta mutu zuciya ta tafi wanda duk wayarsa ta yi ƙara a masallaci a gaban Allah to ina tabbatar maka kafa ido sai ka ga abuwa rayuwarka wannan rayuwar da ba ka gama ta lafiya ba ka gama ta lafiya kuna wasa da wayoyin nan wallahi ko dai da yi da kwai lokacin za ne, ko baki ko mene ne za ka shiga irin wannan masallaci ɗakin Allah irin wannan ka shigo wayan ka buɗe ka kira fa a bakin gate an ce dan Allah ka kai a wancan gate an rubuta dan Allah ka kai ba wayar sai ba shi ba a'a nan ba wurin amfani da ita ne ba. Idan a ta ila salati ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واستجل بمراقبة مولاك har kai za ka iya bari ka manta wai ka bar wayan ka buɗe sai ga kiɗa wani ma haka bai sha muke yana jin kiɗan wai ya da damar ta kafa ko ana ta tsaye har abu zai abu da ka je kamar jafa wani fito ba ka ji da azahar ya zo ya yi da la'asar ya yi da menene ya yi kaga wannan ganganci ne amma ka ci gaba da yi ka ji tsoron Allah da farko ka ba ka san girman Allah ka san girman addinin da kake ka san girman inda za ka je ya kamata ka samu ya saba amma wannan ɗinnan wanda ka yi mutane dukkan da cikin masallaci ba wanda bai tsine ma ba alaji abuwar sallamai makarba wasiyar iti kafi mutum ya yi hattara mominai su tsine masa ya da zai zukatan mominai su tsine mutum ya yi hattara zuciya zukatan mominai su tsine mutum ka san in ana cikin sallah ana sujada sai ga wayanka kikikin kin kikikin kin kikikin kin so so so so duk muminin da ke cikin masallaci na musulmin da ke ya tsine ma albarka a da bi jama'a daga bangwantan zuwa bangon nan akwai tsofaffi akwai malamai akwai yara ƙanana akwai marasa zunubi in ma akwai masu zunubi duk su sun taru su malibu ne sun yi bakin cikin abin da ka ko ba ka ce mai wayan nan Allah ka tsire masa amma zuciyarsu ta ce Allah ya tsine ma ba kuma masallacin kinkina wani da kai duk kan ɗakin Allah ana tsarkake waya ne ka duba ba wa'in kama aljifan hagu wanda ba ka shiga wani har zai ka ji ana sai ma ai ai wannan ne yanzu lokacin da ka kama da zai kuna waya ko ka kuna ba haka da shi ba amma ka wurin ba san ka bai da kima ta ko fasikanci don da ko ajiban ku ba za ka yadda ajiwan da amma saboda ya sa mutu daga na an ji a cikin gaban gama kwatan kwatan kwatan kwatan wai a cikin wannan kitan sai kuma ka danna assalamu alaikum rahmatullah ya ne ga za ka sallan a cikin wannan kitan hmm, ta alamu na gara ma san zai gani za ka ya ta riga ta mutu saɓa wa Allah bai tasiri tare da ita bai bakin ciki na ga wani yaro ko daga cikin ko mene ne wayar ka sai ƙara a gaba na ya ɗauko ta karya ta ita la ko na wani wayar ya yi da ya fa, to da har ya manta da zai ta ba to abin da zai mata ya karya ba na san kai abin da za ka ta yayi wannan ba haka musulunci ya ba sai ya yi wani kai kara masallaci kuma ka ci da amfani da ita a gaban Allah Wata hadisin na kan wanda ke da dama ba da ku aka yi ba amma dai wanda aka da so kun ga dai hadisin manzon Allah inda yake gargadi musulmi ka yi hattara da tsinuwar muminai anan mumin zukatan muminai kinuwan zukatan momine ba harafan su ba zukatan su hmm? bagina a cikin masana a ce wannan aiki kara kamar misali ne a ce maka wannan mashirki ne yana bautan lata da uzza wajen ya zo ce to yana son lata ta kai shi aljanna wancan kuma ya zo ya ce waye Allah ba babu a wa'in nan waye wani amma dan ka kama su je Allah sunan su ko haka yake da wanda wayan sai kara da wanda ya amsa ka duk tafiyan ne saboda haka nan mutum zai yi wannan zuciyarsa ba ta ba wannan ya nuna zuciyarsa makaskiya ce وازداد دقته يعني وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه فإنه لو كان حيا إلا أتينا داري لاعذره ارتكابه أي كذا وانا يا فاتا بصغير الذنب وجازه وانا ساعة يا فاتا بصغير وتعوب عليه wala a hassal qalbu bi zalika zuciyar da ta farga da wannan fa haifa lam yuhissa tun da bai fada ba bihi ma fama lijirhin bi mai yidila to da babu radadi da rauni ga matacce wanda zai ya mutu ko ka duka zai kafa fa bai ba ya gani baya zallo an ka dauke ainihin abin allura ka tsaka masa bai zallo ya riga ya mutu ko ka wanda ya riga ya mutu ka ɗauke allura ka saka wa jangon ba ka da ya yi zalu ya mutu to haka mutumin da zuciyarsa ta mutu zai yi abun kunya zai saba wa Allah ko a jikinsa sai mai sai shi ustazu ya waya ke dan a wayan ce, a kira na akai an kira ni ne na amsa shi ko Allah ke zo a cikin ka shigo ɗakin Allah za ka ji har gaban Allah kana ya an san kira wanda ba za ka iya ga haka a gaban shugaban kasa ba wa hadhihi nuqta wannan fa'ida fi dhanbi Allah ainihin wannan fa'ida akan wannan zunubin na mutum ya aikata zunubi bai damu ba Allah man ya hasadi ilaiha hakan ne daga cikin mutane ne faɗaka wannan laje sai an fada aiki a kai wannan abun kaɗan ne a cikin mutanen ba su fahimta na fana. in ba ka ga Allah ke ya kada ce an ji ne kawai lokutan daga yana ta fara alamar ba Allah ke bi wal mu'minu la ta tatimmu lahu ladzatuhu bi ma'siyatin abadan har da zuwa ƙarshe inda aka tsaya a biyu inda rikici gobe mu dawo kai wa hadi dokuta fi zambi wannan fa'ida a zanubi kalla nan ya tabi ilaiha aw yantadi laha ko ya fafaka gare ta wa hiya mawdi'un makhufun jiddan wuri ne na bada tsoron matuƙa kan za ta maka ka aikata abin da masallaci gaba ɗan su la'ane ka zuka su ya ba ta gobe kyama sallar da kai ba ta biyan ka wannan zunubin da ka samu a masallaci nisa da Allah da kai a masallaci ya fi ladan da ka samu ya fi kusancin da ka samu da zai Allah ya nesa taka domin Allah duk azmusu mu ne dai sai da ne a bayan duniya متعامل الى الهلاك لا يرضى متوجه بحلقة بمجي ان لم يتدارك بثلاثه اشياء ان دي بعثين يا سامو عدد ابي بيقبا لوكاسين لما تيجي ولنا زمان جدا هل يفعل جدا تنسى خوف من الموافاة عليه السلام متوافق قبل التوبه Allah lokacin da mutum ya duba ga lobin da yi wa wayar shi ga menene yi tsoron yanzu in ya mutu da wannan kisa a wayansa ya za a yi ka dubo akwai kaza kafa akwai kaza kafa akwai kaza kafa ka yi tunanin in ka mutu da wannan fa da a ɗauke ka da irin wannan ba wanda san abin da ke ce kafa ka kulle kuma ubangijin ka ya fani wa dima ala ma fatahu yana dama akan abin da ya kuka maka min Allah ta'ala bi fi amrihi na saba wannan Allah ya dade yana sabon Allah yana saba wannan Allah wa tasmiru lil jiddi da zage dan dan yin aiki tistidrakihi ma abun da ya dafa abu abu uku khawfun min al muwafati alaihi qabla tawba وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره الثالث شنو ثالث كده تشمير للجد ذاك درء الدنيا أجي تقرأ استدراكه ثم أبن درسه dan da yau haka ba mu bashi haka ta tauba hai duka wannan shi shimfiɗa da yadda hakikanin tuban yake aiki abun na yi ne wa alaikawar salam eh ina zuwa now mutumin da eh ai shi ne ba aiki wani ya fashe wani bai fashe sai da ya ta aikin alheri da ta roƙon Allah ya gafarta masa Allah na cutar da bayinka bayan ka kana cutar da su ban ma san su ba ban ma san adadin su ba don haka Allah na fata ka gafarta ne ya dinga sadakoki ya samu wani aiki na Allah ya taimaka wa addini sai wannan abu da na yi Allah na taimaka wa bayinka ina son Allah ka yafe min shekar da su da na yi ba za waje da ummu na umar mu'minina abun da ta faɗa in kaza kullum ta suna ya bayan tabawa umar dan mu saboda musu da yawa annabi duk yayin da ita ma abun nan san yana da ke je kana yan sasa hakan Allah ya fata min nayi sa an sa da annabi wanda ya kamata yi ba to shi ne mun yi ne kamata shi a cikin muktatar min hajjar fatilina abin da laifukan da karanta kansu da yadda sai ka koma ga ubangiji shi Allah an na cutar da rayuka ba san inda zan same su ba naka ne bayan nan na dawo ka ina da maka gafa ne zanubar da zan mutu amma mai lafa ka barin kyautatawa bayan ka na kyautatawa ne na taimakawa ne na tallaba ka ba a wuri ba na aikata ka ba fatan ya san yin wancan abin da na yi wa bayin ka Allah ya maka na eh akwai ha ah, kara eh da laifirin ne tun da isanar da ka ya waje ne wa imma da ɗan tsohon da babu bai da ma'ana wa imma assalamu alaikum wa imma wata kalma mai daɗi amma dai sa aya ma lokacin za ga ana datse ta kada da zama an ɗan ta mutum da ya nuna ya yake shi yana kan musulunci amma dai akwai datse ta kwanda wata kalma ta hikiman haka ko dai wani kama da haka shine aula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 الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين